in aka ce akhrajahu muslim aw bukhari magana ta kare an abi bakr bin abi shaiba an isma'ila ibn ibrahima an hajjaji tafsili ake yi a kawo komai da komai isa ba wanda ya kama suka cikin ilimin hadisi ya tsira da mutuncinsa abadan kana yana kowa yana bata kusan shi lokaci ne ba ilimin da aka mishi aka katange shi aka mishi wahala aka yi filla komansa aka kata kamar ilimin hadisi isa ya fi komai wahala شرح الحديث في الطيرة والخط مذكور في كتاب الطب والرقى الطيرة والخط يتي هنا في كتاب الطب والرقى إما أن وجزاء أذني إن شاء الله وقوله يتي فدس ما كهرني كهرني دكا كونا سنجنكو أي من كهرني وفي قراءة عبد الله sai ce akwai wata kira a ta abdullahi da masudi ce ya ci yatima fala har an fahimta ya kira a kenan ko qultu sai ma da ya ce, fasihi dalilun ala anna kalaman al-jahil bil hukm la yubtilu sala salah yace akwai dalili da ke nuna cewa a cikin wannan hadisi in mutum jahili ne hukumi sun hukunci bai magana cikin sallah sallarsa ba ta ɓace ba me yasa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allamahu hukm as-salati wa tahrim al-kalam fiha wa lam ya'murhu bi i'adati as-salah me ya dan koyar wannan abu manzo Allah ya nuna mishi hukunci ne bai ce sai ka saki sallar ba sai ka maimaita zuwa sai ka saki sallar ba ke tabbatar da cewa wancan sallar ta yi kenan me yasa ta yi saboda bai san hukunci ba ne bai sani ba ne kuma ba a kama mutum akan abin da bai sani yayi bai sani ba ko akan abin da ya yi bai tsani ba ko akan abin da aka faɗa masa cewa daidai ne ya yarda da waɗanda suka faɗa masa ya je ya yi sai ka saka shi wuta <laughs> sai ka saka shi wuta abadan abadan eh وممن ذهب إلى أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة cikin manyan malamin da suka je mutum ya manta ko kuwa ya jahilci hukunci yi magana cikin sallah sallah su bata ɓaci ba abdullahi bin abbas mazhabin habrul umma kenan abdullahi dan abbas da wa kuma wa abdullahi bin zubair wa bihi qala asa min at-tabi'in kenan wa sha'bi wal auza'i bayan tabi kuma ay mazahib malik wa shafi'i duk mazhabin su kenan wa zara al-auza'i akan haka in an tambaye to mutum yana sallah sai sai manta yi magana ko bai ta hukunci bai sai sai kace sallar ta yi kare koma sai ka sanar da ba haka bane ba ya aka kace mazhabin maliku kenan an gama wa zada al-auza'i qala idza ta kallama fi salati amidan to in mutum yayi magana da gangan ya san ba a magana a cikin sallah sai yayi magana dan a gyara sallah mai ke hukunci bishai min maslahati salati mithla an mithla an qama al-imam fi mahall al qud wa qala lahu uq'ud zama za ai sai li mai mata ya tashi ce mishi ka zauna uq'ud ka zauna yayi magana ko bai magana ba sallah ta yi ko ta baci sallah sallah ta yi ko ta baci aw jahara fi mawdi'il sirr yana karanta sallah azhar ko la asar sai ya jaha ya manta ta yake magarba ce ko isha ko asuba sai ya bayyana karatu zaka ce kai shi kai shi asirri fa akhbarahu la yubtilu salata wannan magana ce amma ba ta faɗi sallah yaya za a yayi maganin da za a gyara sallar jama'a sa'annan shi sallar sa baci eh zai yi وقال النخائي وحماد بن عدي سليمان واصحاب الراي كلام الناس والجاهل يبطل الصلاه امام ابو حنيفه كي. وقال اصحاب الراي اذا صدم ناس لا لا يبطل صلاته امام ابو حنيفه كي ان يصلى ينا كتيا سيمن تاي سلم ويرا كي صلى سيمن تاي سلم سلم تشكب من تواي اي من صلى سبا تباتي بكو اي إيه إيه تشكب سلم سيجمع يمين يسجد ابن صهو وحديث أبي هريرة في سجود السهو حجة لمن لم يرى كلام الناس مبتلا للصلاة حديث أبو هريرة أسكن سجود السهو yana nuna cewa in mutum yayi magana a kan mantuwa ko kuwa a kan kaza sallarsa ba ta ɓace ba wa qala ibrahim an-nakhai wa man atasa fi salatihi yahmadullah wa yuhsi in mutum na sai sai amma a to in ya bayyana fa وروي عن ابن عمر أنه كان يجهر an rawaito daga abdullahi dan umar allah ya karamsa da yana sallah ya aka sai ce alhamdulillah ya bayyana wa bihi qala ahmad mazhabi imam ahmad kenan wa an rifata ibn rafi'in qala an rawaito daga rifata dan rafi'in yace sallaitu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa asastu nayi sallah bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai nayi sai nayi ne atishawa فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى wannan ya fuge magana ba ya zama mai kenan ya zama mai kenan zance kenan an ji abin da ya faɗa ku wannan hadisi yana cikin sahihi muslim ai bukhari to amma ba zancen atishawa ba wani wannan kuma sai kawo su ko falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarafa da aka yi da sallah sai manzo Allah ya juyo fa qala sai ce manil mutakallimu fi salah eh manil mutakallimu fi salah wai me kenan waye magana a cikin sallah fa qala rifa'atu ana sai rifa'atu ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah ce لقد ابتدرها bid'atun wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha sama da mala'iku 30 suke rige-rige wa zai dauki wannan kalma ya hauda ita sama to wannan magana yana nuna sallar saba ce kenan فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في التطوع ويسكى في آه أي وانا أبن لي فاروق تجي ne. التطوع da أبن لك kenan كينا أما في المكتوبة فيحمد في نفسه amma an sallan farilla ce zai yi atisha sai alhamdulillah amma a cikin zuciyarsa ba sai ya bayyana ba wani su malamai suka ce ya bayyana ma babu komai wanne ne daidai wanne ne ya fi daidai duk daidai ne amma wanne ne ya fi ya sirrinta to da ya bayyana kuma manzon Allah da ce sallar mala'iku ma sama da talatin suna wa wasu su ɗauka su kai sama eh a ba zance a boye ya za kai kasar a boye fada za su eh ba a ji ba fa ba zancen ji ba ne suna rigirgiwa zai hau da wannan kalmar sama ba a ce waye ya ji ba a cikin mala'iku ko bai ji ba an fahimta tun da suke wa zai ɗauki wannan kalmar ya sama ma'ana ana da ne ba da wannan abin wannan abin ya yi daidai kenan har da kari ba haka bane ba kuma wa ya bada labari قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العباس ابن عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريف عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة والمتاشي ما منذ الله صلى الله عليه وسلم أتشاو فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى min amri duniya wal akhira wannan ya zama rubutun wasiƙa ga ba ya yi magana bai tsawo ko falan man tsarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man al qa'il kalima da manzo Allah ya da sallallahu wa ya fadi wannan kalma qala fasakat fasakat ash-shabu sai wannan samari sai shuru bai ce komai ba ثم قال كما زو الله يساكي فرتوا من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا ويفد أن الكلمة بعدين في أي بفا صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله قلتها ولم أرد بها إلا خيرا kyakkyawan niyya na ya fi sa na faɗi ni na faɗi ta wannan kalmar da kyakkyawan niyya kala mata na hadduna arshin rahman bata tsaya kafin al'arshin ce da aka yi haure ta al'arshi walakin isnadu da ifin mun karanta shi abu dawuda imam abu dawuda ya fitar da shi cikin sunan abu dawuda قلت ما لم يكن ولو أعلم رجلا ولو أعلم رجلا بكلام يوافق نظم القرآن وقصد به قراءة القرآن فجائز in mutum ya zo yana sallama kana sallah ba bayyana kake balle ya je yana sallama bai san halin da kake ciki ba kai kuma ba gama karatu balle kai Allahu akbar ya ji ba sai kace udkhuluha bi salamin amina ka karanta aya ne ko ka yi magana ne aya ka karanta sallah ta yi ko ta ɓaci eh sallah ta yi ko ba ta yi ba ruya anna yan kana fi salatin fajiri yace an rawaito cewa sayyidina ali ya kasance yana cikin sallar asuba fanadahu rajulun min al-khawarij sai wani cikin khawarijawa ya kira shi a sayyidina ali ya sha wahala da khawarijawa ko la in ashrakta la yahbatanna amaluka ta la takunanna min al-khasirin la in ashrakta yanzu sai na ali za faɗa ba wannan magana la a ashrakta wallahi in kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi aikinka zai lana zai baci ta takunanna min al-khasirin ba haka bane ba fa ajabahu ali wa huwa fi salati shi sai bari ya ce fasbir inna wa'adallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinuna sai me an fahimta sai na ali ya sha wahala da hawari jaku sun wahal da shi Allah kiyaye eh masifi wanda duk Allah ya jarrabe shi to sai kuma gyaran Allah eh jarrabawa kuma tana da yawa yanzu tana fita tana fitowa yanzu lokaci ne da aka yi duk wani mai kyakkyawar riko da addini ana jarraba shi ana jarraba shi ba ma kai da kake aje a'a inda kake zuwa yin sallan majin ka'aba babban masallacin duniya baki da cikin addinin musulunci ka'aba masu sai da aka masallacin ka'aba sai da aka kawo su kina a ciki a zo ana sallah ana abin me kawo haka da manufa aka yi Allah ya sani cewa ba tsoron cutar ba ne don lokacin da suke cewa a kar a shiga masallaci ɗin suna tarurruka na shakiyanci na shakiyanci baki ɗaya ba a yi wannan na biyu kuma yanzu halin da ake yanzu wani babban malami in yana karatun alkur'ani kowa ne kai wallahi sai ka shaurare shi kamar kayi kwallon amma bakin mutum baki kir kuma gemun shi ya kai haka alkalbani adil alkalbani yana cikin manyan limaman da ke sallah makka da tarawihi da komai da komai aka zo aka sayar da shi limanci menene menene ba magana ka bace ba magana ta bace to shi kuma yana da mas'ala da ya fitino da isa. matsalar waka duk malaman saudiya da manyan malamansu baya jin shakkan ko duk abin da aka yi musu baya fushi kuma baya shakkan kowa baya tsoron kowa kuma akan abin sai dai murushi ya dariya kowa baya mishi kwarjini ko ya bashi tsoro akan maganar waka a hankali a hankali a hankali har ya zo Allah ya jarrabe shi <laughs> da gefen shi har haka wallahi yana karatun alkurani sai ka kusa yin kwalla da addu'ar tarawihi da mene da mene Allah ya hore masa ya ba shi kira'at da kumuriya aka ce yanzu ya koma wasan kwaikwayo <laughs> ya koma kaza ya gaishe ya sa abin nan yana eh a'a ba zan ce yau da rabai ai ba wannan abin ke duk in an tashi magana cikin sa'udiyyar wani na limamin harami ya koma kaza limamin harami ya yi kaza limamin harami ya koma kaza me ake nufi da wannan ah, abinda ake nufi abinda ake nufi in ba haka ba don canzawa canzawa wani sahabi wani cikin sahabban manzo Allah daga baya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wanda sayyidina Abubakar ya aika su su yaki til kazzab saboda yana azumi yana karatu yana duk ibada da kasan yana yi ya fi kowa yi sayyidina Abubakar ya nada shi kaje kai zaka je kai jagoranci a yaki til kazzab da til kazzab musulma kuma na cikin ni'ima da dukiya da komai da menene da menene sai jawo shi Allah ya raba kowa da talauci da bukata ka zo za a maka kaza za a baka kaza ka ce kaza ka ce kaza ka ce manzo Allah ya ce kaza kaza kaza kaza sai kuma ya faɗa musulama ya ba shi abin da zai ba shi eh, mene da mene da mene ne duk waɗancan ibada da kusanci da maza da ya zubar da su a nan kaga ya canza ya bi duniya ke shi yasa bin duniya ɗin ba a sakaci fa farawa yake yi da tawili fa da tawili ake farawa an fahimta in baka saba da abu ba zo ba za ka iya kudurma ciki kai haka kai sai ba a'a ba zai ba za ka iya ba zai yi ba to amma sai ka kana fama tawili kana tawili ai kaza ai kaza daga tawili sai abin ya zai yi maka sauki shi ka kudurma a ciki ba ta jin shakka komai kai nisa a ciki shi sa kowa ne kai kana wa'azi ne kana karantarwa ne kana mene da ne kada ka taba tsammanin cewa kai ma'asu ne ko kai ka tsira ba ana nan ana shirye-shirye da komai da komai an yi cikin kasan turai an zo kasashen larabawa ana yi da an gama da kasashen larabawa za a zo kasashen afirka duk malaman da aka san su su shahara kuna magana ana shaurare su suna da jama sai a je dole sai ka bi abin da ake so dole sai ka ga abin da ake ka yarda da addinin musulunci da yahudanci da nasaranci duk ɗaya ne shi nan ana yi an fahimta dole sai an zo dole ko a jarrabe ka da talauci a kawo kudi a baka ko a yi maka kaza a yi maka kaza ko a yi maka kaza a yi maka kaza an fahimta wadanda hanyoyin da ake bi ana kawo mutane da wadanne hanyoyi ne talauci sha baka kudi da mukami shi yasa kuɗi mace mukami waɗannan abubuwa guda uku wallahi sai ka yi takasar san da su in ba haka ba yadda za a yi ka samu addinin ka ɗari bisa ɗari kuɗi mace mukami kana son a sarka kana son a naɗa ka kana son a ce ku ne an fahimta shi ne mazu Allah sallallahu alaihi wasallam shi mazi'ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil marki sharafa wal mala da dini banda manzo Allah ba wanda zai iya kawo wannan misali ya dauki ma'anar da sai ya girgiza zukatan mutane kamar sai manzo Allah sallallahu alaihi garkin timakai aka dauko kerkece kura sakan ya ko ne ne masu majiya yunwa aka jefa cikin garke ya garke zai zama babu dabba ɗaya da za a same ta lafiya lafiya an barke cikin wannan an kwakwale da wannan an saki kunna wannan an yanke wannan duk manzo Allah ce in kana bin waɗannan abubuwa guda uku haka addinin ka yake babu wani bangare na addinin ka da ba zai tabu ba fa haka abin da manzo Allah ya faɗa babu wani bangare na addinin ka da ba zai tabu ba shi yasa ana neman ka kuɗi dole ka bi kudi saboda an talautar da kai ko an kwadaita ma jin daɗi wani talauci ne wani ba talauci yana son ya ƙara jin daɗi ne dole ya sallama addinin ko wuta zai shiga ba ruwan shi wani kuma a turo mishi mata mace wani kuma mukami za a nada kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza to waɗannan guda uku su ne in ka tsallaka su to za ka tsallake bakin bindiga eh? na ƙarshe abinda ake yi an sayin da ɗan adam yake da tubara a ciki Eh. shawara ne ya za ku yi yaya kuka saba yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه sai an fassara wa huwa ya'izuhu jumla wa huwa ya'izuhu ne kenan halaka kaunihi ya'izuhu ya bunayya la tushrik billahi inna shirka sai kai ne eh ba ku haddace ba ne ila an qala wasbir ala ma asabaka inna zalika la min azmi al karshe dole sai ka yi haƙuri don in ka bi musu abin da suke suma dole sai ka yi haƙuri kana bi kullum ba ka da iko ka canza ya ce wasbir alama a sabaka me yasa ya ce mishi haka ma'ana dole sai wani abu ya same ka eh wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka ai shi kenan wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar sa'annan sai ce to ba nan abin yake ba fa ka zo kana ta hayaniya surutu ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne ai eh, kana tsammanin nan kenan za a tsaya wasbir alama a asabaka la budda wa an yusibaka shay'un ba yadda za a yi wani abu ya same yake wasbir alama a asabaka inna zalika la min azmi al-umur yanzu ka san me za a yi ko lukmanu ya ba mu nasiha yadda za mu yi ko ko bai ba mu ba wannan addini da kake gani yasa manzo Allah ce abdu alaiha bin nawaji wa iyyakum wa muhdathatil umur wa iyyakum wa muhdathatil umur sai karikur kariku da sunna haka da karfi haka ciza amma fa ka kiyaye kaza kaza kaza kaza kaza kada ka taba tsammanin cewa abin da kake gani din nan shine zai tabbata hakan a'a da kaza ya zo kai fi bid'a ce ki to shi kenan zai mai bid'a ce ne kai ba bid'a ne kai bid'a nawa kake yi da yawa kuma abinda ba za ka iya ba kaje ka ce za ka yi kokowa da shi sai maka ne sai karya kai bata maka ne ba ta mara ne duk abin da ke da masu riko shi masu gadin din shi masu kare shi da yara da masu kudi da wawaye da masu hankali da mai da menene da menene ce ka dauke shi kaman shara da bakin tiji da an zo an share ya fara cikin rani yana da sauki yana da sauki eh ba mai sauki bane ba sauki bane ba yana da mai duk abin da zaka faɗa akwai wanda zai faɗa in hankali za ka kawo akwai wanda yi in wauta za ka yi kuma suna akwai kowa na da shi ma masu wauta a masu wauta da ba wawa ne shi yasa sai ne sai a tafi a hankali sai a tafi a hankali ko ba hayaniya ake so ba tashi hankali ake so da'imin ana cikin tashi hankali ana fada ana gaba da juna ba a'a dukkan musulmi ba ka da yadda za ka yi da shi sai ka sa shi ne in kana son ka ji sauki sai ka ce to ai an ce ala ne an fi abi zarri to ni me ni ni ni ni me yana wa a ciki ni me yana wa a ciki kai zaka nuna ma Allah abin da zai yi kai zaka ka jabbar da ja hankalin Allah ya kama su da wancan ya kare karbi wannan ba zai yi ba yaushe ka fara sanin cewa ba zai yi ba sai da ka gaji ko sai da kaje ka buga kanka da dutse haka gani ba abin wasa bane ba abin wasa bane shi yasa Allah baya dauko bawa ya aiko shi da risala sai Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu sai an zabe shi sai da aka zabe Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi aka zabe shi aka shirya shi sa'an nan je ka kai isar da addinin musulunci kai ne kai ne manzo na karshe ila yawmil qiyamah yanzu Allah ko Allah da ya zo ya tara sahabban sai koya musu komai da komai ya wuce ala hal ballak ala hal ballak ala amma da manzo Allah ya bar duniya ba ita waye ba ridda ba ba samu hurubin ridda ba ba ridda ba ba ka da yanda zaka yi da mutum sai ka kyale shi da wanda ya halice shi ko باب التفاؤل في الصلاة باب الجزونة يفهم أشكي صلى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن فضي الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وحول السند قال وأخبرنا أبو أثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبودي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي التثاؤب في الصلاة من الشيطان ين أما أسئل صلى الله عليه وسلم farko ma tukunna hamma yana nuna alamar menene kiwiya ko eh fa idza tasaba ahadukum falyatzim masata'a yace in amma ta samu ka rike gurgudu inda za ka iya in ya karfin ka tafi ke dan ba babu هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر قال إبراهيم لأرد التثاؤب بالتنهل ali ya ce shi yana mai da hamma da tanano mai nishi yana gyaran murya saboda ya kore shi babu buka'i fi salati babin da zo yin kuka a cikin sallah kuka wace tsoro kukan da tsoron Allah ne ya haifar da shi ba na ganganci ko na sun sani, ko na riya na karya da kuma a'a tsoron Allah ne ya fitar da shi قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نانا عائشة الله كرمة إذا تفدى منذ الله صلى الله عليه وسلم تشي إن أبا بكر إذا قام مقامك لا لم يسمع الناس من البكاء da za Allah ce kira abubakar da na aisha ce ai abubakar in ya tsaya matsayinka ba zai ji muta limamu ba za su ji ma abin da ke fara ba saboda kuka wannan nassi ne ko ba nassi ba ne قال أخبرنا أبو علي الحسين ابن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محبش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن ابن الحسن الدار بجردي قال حدثنا عبد الله بن المبارك وحول السند قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سيد الحيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله ابن المبارك وحول السند تحويل السند نبي قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي ثوبة الكشميحني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ابن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا أبو عبد الله ابن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلاد قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال هذا الجلد sai ka je ka sha shayi ko ka ci kilishi ka zo ka ce ai ai ai ai ba za ka taba cin nasara ba wallahi al ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa wa huwa yusalli na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah na sallah wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali yani yabki manzo Allah na kuka har kana jin motsi kike shi kamar tafasar tugulla tukunya da aka dora sau da yana tafasa karar mufsin da yake za ka yi daga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abu isa ka azizul mirjali min al buka'i saboda kuka manzo Allah yana karatu yana karatu wata aya ka karanta sai kwalla ta fito wata aya kuma karanta sai kuka ya karfin kwalla har ya fito azizul mirjali sautuhu yuridu ghalayana jawfihi bil buka'i ويروى كأزيز الرحى الرحى ابن وهو صوتها وجرجرتها والأزيز والهزيز الصوت وأصل الهز والأز التهريج أصل الهز والأز التهريج الجرجز أبو موسى أبو أريك أبو ومنه قوله سبحانه وتعالى تؤزهم أزا أي يزعجهم ويقال أز قدرك أي الهب النار تحتها وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيد عمر وأنا في آخر صفوف يقرأ إنما أشكو بثي وهزني إلى الله والنشيد صوت معه توجه kaga mutum murya na fitowa kara na fitowa kana sanin cewa akwai jin zafi a ciki akwai damuwa a ciki كما يردد الصبي بكاء بكاءه في صدره قلت ما نهيتي ولو نفق في صلاته فظهر حرفان أو قال أف فسدت صلاته in yi busa a cikin sallarsa aka samu harfi harufa guda biyu sun fito a ciki ko ya ce uf sai ce fasadat salatu wa illam yazhar harfani fala tafsudu in yayi ba harafi bai fito ba ba ba zama harufa guda biyu sun fito ba yace sallah bata bace ba hadha qawlul aktharina wasu ila sufyan al-thawri an ar-rajul yaqulu fi salati ah in mutum yana sallah sai wannan abu qala yu'idu yace sallah ta bace sai ya maimaita sallah ومثل وان الشعبي واتفقوا على الكراهية شعبي شما مذهبي سكينة أما سورا ما لما يشتفي آآ مكروه أنكرها الثاني أما صلى متقاتشي روي عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لنا يقال له أفنه أنكروا لك أم سلمة تشي رضي الله عنها شما الله صلى الله عليه وسلم يا قوني أنا شي مش أفنه إذا سجد نفخ فقال يا أفله ترب وجهك وإسناده ضعيف in zai sujjada sai ya hura yayi daga kasa da wurin ya samu inda zai sujjada sai manzo Allah ke tarrib wajhaka rabu da tsakuwar rabu da kuran in sujjada haka wa dhahaba qawmun ila annahu law nafaqa la tabtulu salatuhu wa bihi qala wa ishaq wa wa ضحك فظهر حرفا بطلت صلاته أما يداريا يداريا نحرف يفتو صلاة تاقاتي قال جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء وهو قول عامة أهل العلم وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقه يا أهل سكتي قهقه كالكا كالكا لداريا كالكا في الصلاة تبطل الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا babu karahiyatul ikhtisari fi salati babu izuna an an karhanta mutum ya sai aka ce ka tsaya haka hannunka na nan ko yana nan amma shi kai haka ka kama kugun ka na wannan da wannan hannu ka tsaya sallah kana sallah قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا منذ الله يا هنا متي يصلى ke yi wannan ke tare can camfire ke da ko ba kada shi ba kwa zuwa ce eh eh nuna takama da isa eh gadara ya eh, tuka ɗora hannu ka ɗaya a nan ku yi kan ɗaya a nan ka ɗaya a haka kana zo kai wa ne ba shi ke nan ba ba ai ba sayo sallah ba ne هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عمرو بن علي عن يحيى عن هشام وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة والاختصار هو أن يضع يديه على خاسرته في الصلاة ويقال إن ذلك فعل اليهود هذا يهودا كيهودا روي ذلك عن عائشة يتي أن رويته هكذا جنانا عائشة الله يكرمته وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا ويز ما سكتي ما تكين صلى بكوت في أيكي لديه ولا ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا أكت إبليس ينا تفيا حكي ويقال إن إبليس أهبط إلى الأرض كذلك وهو شكل من أشكال المصائب وفي بعض الأحاديث الاختصار في الصلاة راحة أهل النار وزعم بعضهم أن الاختصار to wayansu malamai ke suka fassara a me ake nufi da ikhtisar an yumsika bi yadihi mikhsaratan wai abin da ake ce ikhtisar za ka yi sallah ka girma ka biya nauyi jiki ya nauyi sai ka rika sanda kwagiri ko kadiri ko sanda ai asan ya tawakkau alaiha qultu wal awwalu asahu saboda me wa qad akhbarana umar ibn abdul aziz qala akhbarana al qasim ibn ja'far قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوادصي قال حدثنا أبي عن شيبان عن حسين ابن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال يتي قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي لا نقص الرقة وإنسى أبو كيناس كثيرين hallaka fi rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kana da wani kana son ga wani cikin sahabbai ko kana da wani cikin sahabbai kuntu ganimatun fadufina ila wadisa ce ai riba kenan sai aka kai mu wajen wadisa fa kuntu li sahibi nabda'u fa nanzura ila ila ziyihi za mu fara kallon ma su tukunna shigar da yayi fa iza alaihi kalansuwa sai gashi ya suwa hula nafi'a za ta ne hula mai kunnaye guda biyu wa burnus hajjin akbar da burnus irin rigar da ake yake da ake da hula ta jikin shi ta baya rigar mutanen magarbi kenan fa'iza huwa mu'tamidun ala asan fi salatihi muna kallon sai muka ga kuma shi ya dogara kan sadda a cikin sallah fa kulna ba'da an sallamna فقال حدثتني أم, أم قيس بنت محسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى تشيكو يا حكا كذا كذا سيتي أي حدثتني أم قيس بنت محسن تمام الأباري تشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلنا sai lokacin da manzon Allah shekaru suka shekaru jiki ya nauyi wa hamala lahama ittakhadha umud amudan fi sallahu ya'tamidu alayhi sai ya dauki abu da yake dogara akan shi na sallah isnaduhu sahihun ko mun karanta shi ma cikin abu dawuda waru ya na bayan kala kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yatawakkauna ala al-asa fi salati yace an rawaito ko da yake sanadin akwai rauni a ciki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsufa ya girma ba zai iya tsayuwa ba maimakon ya zauna sai ya tsaya ya rika sanda وقيل معنى الاختصار أن يقرأ في من آخر سورة آية أو آيتين لا يقرأ السورة بكاملة بكمالها wai suka ce abin da ake nufi da ikhtisar mutum zai yana sallah maimakon ya ɗauko karanta sabbi hisma rabbi kal'a'al zuwa karshe a sai ya ɗauko aya biyu ko uku na karshe ya karanta to ya takaita ke وقد اختلفوا في الصف بين القدمين والمراوحة بينهما سوكا رجونا إلمي kafanka guda biyu su yi gajeren ka su yi sahu ko kuwa a'a gajiya ta yi gajiya sallah ta yi tsaho. ka daga ɗaya kana kan ɗaya. in wanda ya gaji ka sauke shi ka daga ɗaya kana kan ɗaya. in sallah ta yi wal murawaha kenan wal murawahatu an yi yatamida ala idar rijlaihi marratan thumma yatamidu ala al-ukhra marratan alaysa kadhalik وروي عن ابي عبيده ان عبد الله راى رجلا قد صف بين قدميه فقال خالفت السنة لو, لو راوحت بينهما كان أفضل إسناده ضعيف ولا سند شبيه انجد وعن عبد الله بن الزبير قال صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة إسناده ضعيف شيما وحديث ابن الزبير موصول وحديث أبي عبيدة مرسل روى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال رأيت ابن عمر يصلي صافا قدميه وأنا غلام شاب وهذا سند صحيح باب كراهية الالتفات في الصلاة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأهوس قال حدثنا الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة لأن عائشة الله يكرمك ذاتك لا تنبي منذ الله صلى الله عليه وسلم دجني دوي وي صلى فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الأبد أي شيطان يجي زوانا مكه مكا انا رجي مكة لا دا أتي صلى كنا وي وي abin da ke so ka natsu har ka gama sallah amma sai mutum ya zama yana da nutsuwa in ba ka ba yadda za a yi kai Allahu akbar ka fara sallah har ka sallame shi ga yanzu ya samu kuna ga kunninka ko keyarka ko kan gani ne, ko hancinka ko wani abu sai ka taba nan kana gama ka taba nan ba na kafin ka gama sallah ya samu abin da ya samu to amma in ka dagi ka dagi sai ka ga ya gaji ya kyale ka ka dagi jin wani ai ba ne in ba me to amma dan ya dauki hankali ya takura maka ko هذا حديث صحيح قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال حدثنا أبو علي وأن مسألة ديني جل الشيطان إن كان كان زوني كان هيره كان أنا بشيء كان خارج الله أكبر to sai ka ya kawo maka bayan ka ne ko ka ne ko wajen kunne ne ko hanci ne ko gyara yadda zai yi same ka haka kana zaune ka kana kallo ko kana hira ko kana zaune kana mune lafiya lafiya kana tashi kana fara alwala kana Allahu akbar sai ga an bugu waya waya ta fara kara to me yasa ba a bugu ba kafin ka tashi to sai ga ko ya dai ba za ka bar sallah ka kula da waya ba amma hankalinka ya rabu an raba maka hankali wanda in kana jiran wani abu Eh? to matsala ce shedanci ne kawai yanzu sai addu'a da nacewa yadda za ka tsira da addinin ka yadda ma ka tsira da addini ba karamin aiki ba ne yanzu ta kowace fuska cikin komai cikin komai kai za ka san wayar ka sa a jihunka ko kana zaune kana kana zaune ka ba komai awa ɗaya ko minti talatin kana fara sallar walha ko sallar nafila ko wani sana ko karatun alkur'ani sai ka ji kirkir an bugo maka waya ita kuma wayar tana da fitinan da in kaji sai ka san wane ne in ba ka ba hankalin ka ba zai kwanta babban eh babban masu kwanta wani ma kana ji sai ka yi tsaki ka kashi amma ba za ka yi hakura ba sai ka ga wane ne don me yiwa <laughs> قال حدثنا أبو علي زاهر ابن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو الحسن القاسم ابن بكر الطيالسي ببغداد في سنة تسع, تسع عشرة وثلاثمائة قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الترسوسي قال حدثنا عبد الغفار ابن عبيد الله الكريزي قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي الأهوس عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه هذا حديث ضعيف صالح بن أبي الأخضر ضعيف يروي عن الزهري وروى هذا الحديث عبد الله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري سوى وأن حديث ضعيف ما كرمه كثري بني بفوجن وأن باس إليه aka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kika ce ai wannan da'ifi ne sai yana ganin cewa kai kana kore maganar manzon Allah ne to sai ka karantar da shi cewa a'a hanyar sanadi hanyar da maganar ta je wajen manzon Allah ba ta ba maganar manzon Allah bane ya yaushe zaka iya fahimtar da shi wannan a cikin jayayya da fada a ce manzon Allah ya faɗi abu ce da'ifi ne kai kana magana kan sanadi shi yana magana kan matani yaushe za ku fahimci juna to sai ka karantar da shi shi ma ya san me sanadi me matan wa qala abul khairi sa'alna uqbata bin amir an qawli subhanahu wa ta'ala allazina hum ala salatihim da'imuna ahum allazina yusalluna abadan ke sallah har abada قال لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه صحيح لنا حديث صحيح an fahimta shi sa daga wannan hadisin allazinahum allazinahum an salatihim da'imuna aka tambaya aka ce su ne waɗanda suke sallah diman wa abadan kada la to ina ba nan wannan aya yace walakin idza salla lam yaltafit an yaminihi wala an shimalihi in kai karfin hali aka yi Allahu akbar baka wai ga haka ba baka wai ga haka ba baka baka na ku ci hanci ka ko kunne ka ko jema ko menene ba to ka shiga cikin wannan aya ce قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي بن الألوي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأهوس يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أبو ذر يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال الله سبحانه وتعالى مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه هذا حديث ضعيف وأبو الأهوس هذا مولى بني ليث وليس هو أبي الأهوس صاحب ابن مسعود قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا مسلم ابن حاتم البصري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكته تكياي ويبيي في أصل أو صلى كويجا على كويجا أنا ويجي أصل صلى صبر وأنا هلكا فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة حديث ضعيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب قلت الالتفات في الصلاة مكروه إذا أذكرها التاء فإن كان لأمر يهدف فلا بأس عند ضرورة ينحك بكاتا ينحك إتباب ليه قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع النافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي السلولي أو السلولي السلولي عن سهل بن الحنظلية قال ثوب في الصلاة يعني صلاة الصبح أنت هذا إكامة كنوكو وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tada ika manzo Allah ya fara sallah yana duba shu'ab ash'ab hanyoyi da cikin duwatsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika yaki ko sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar in ka aika ko kana sallah kana tunane me ake ciki wani hali suke ciki domin manzo Allah yana kallon nan yana kallon hanyar cikin dutse قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس أقا كاقا بن لساقو هي ياي أيكيني جيكا كي قادم متاني أتشك تشيسا شيشما منذ الله ينا قادم شكينوكو وقال سعد بن سعد التفت ابو بكر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسا اكا wannan التفت ابو بكر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشي اكا wannan eh aka ce ja sallah ko sai manzo Allah ya samu dama ya fito to manzo Allah ya fito ya ji motsi ne ai mishi ai mishi tasbihi ne Ai gyaran murya ne ko menene yana ga juyawa sai ya gawa sai ga liman ya zo tun daga liman ya zo sai ya ja ba sai manzo Allah ya ci gaba ko ma ba yayi ko tsaya gefen sai ya ja da bayan manzo Allah manzo Allah ce cigaba da sallah ce za ka ga manzo Allah ce me yasa dan sai ka cigaba da sallah yace ma kana libbi li abi quhafa ka ga zati manzo Allah ke duk al'ummar nan bayan manzo Allah ba wanda ya daraja sayyidina Abubakar amma duk da shi kaga yanda ya nuna darajar manzo Allah da zai ma faɗa wai lokacin ma ya kira Abubakar ai bai girma manzo Allah yana ganin abin bai shi ba ma kara libni abi kuhafa wane mutum dan abi kuhafa yayi manzo Allah limanci dan abi kuhafa ba zancen abubakar ko sahibin abokin manzo Allah ko sani ya sai kuma ma kana libni abi kuhafa ina ma ma kana libni abi kuhafa a cikin hausa wannan kenan ai bai dace mawa dan abu kuhafa dan abu kuhafa kaga yadda ke kaskantar da kanshi gaban wa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم amma nazaru Ila إلى الشيء basa باس به في الصلاة yace babu laifi in mutum yana sallah don ya kalli wani abu sallarsa ba ta ɓaci ba wal ahsanu an yakuna nazarahu ila mawdi'i sujudihi abin da yafi shine kai Allahu akbar idon kana inda zaka yi sujjada فقد روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض الصلاه يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره wannan matsaloli ne ba ka da yadda za ka yi sahabbai da kansu suka ce da muna sallah ina muke kallo wurin sujjada daga baya kuma fa al'amari sai sa da wahala ka shiga sallah kana cikin nutsuwar har ka sallame fa shi sa ko ka san hukunci sai ka ne kana yin wani abin sai daga baya ka tuna kana yin wani abin sai daga baya ka tuna an fahimta to sa'an nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da sauran mutane fa wani ce, ai an ce manzo Allah ya zauna ci ga yadda yake zama yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ma zai yi aka ce manzo Allah gaba yake shi kaɗai ne kai ko cikin sahu kake irin wannan zaman za ka yi za ka kawo matsala ba wanda ma za ka taba jin daɗi ba fahimtar da tunda manzo Allah ya yi ba sunna ba ce shi ba ai ba sai aka ce mishi a'a ai sunna kake so sai an koya ba. Manzo Allah liman ne shi gaba yake shi kaɗai ne sahun shi da yake tsaye duk zaman da ya zai zama shi daidai amma kai kana cikin sahu ne ga ɗaya ga nan ga ɗaya nan a kan me za ka zo ka yi musu zama irin na manzon Allah ka zo ka takura ma wannan ko wannan sai ka zauna yadda ta yi sallah ta yi ko ba ta yi ba zo ka ce yi. Thank you. dole sai an bi gaskiya shine komai ke tafiya ba kowa naka ne ina ji su da ke ya mana yake mana haka ne ko ya mana ke kwan gaba kwan baya ya mana yake kaza kaza ya mana yake kaza kaza shi ke duk wanda ya ji abin da baya so gobe kaga ba zai zo ba ko ya ne nesa shi ya sallama ne ba haka ne ba to kuma ba yadda za a yi sai ka faɗi gaskiya in ka bi da su za ka ɓata komanka an fahimta ba ruwanka abin da kake faɗa shi ne ka faɗi gaskiya kana neman gyara ne ma kowa ba wannan ne naka wannan ba naka bane duk musulmi naka ne ba haka bane ba su wane ne duk musulmi naka ne don manzo Allah ce al muslimu akhul muslimi duwa wane ne musulmi bai shahida an la ilaha illallah da kowa na fara a shaɗu allah ilaha illallah da ba za ka yi tsaga zuciyarsa ka gani ko da gaskiya kuma ba da gaskiya wani sai ka kyale shi nan yadda ka gan shi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم